Zabura ta sittin da ɗaya. Don mai bi da kaɗe kaɗe da kayan kiɗi masu tsirkiya ta Dauda. Ka ji kuka ta ya Allah, ka saurari addu'ata; daga iyakar duniya na yi kira gare ka, na yi kira a yayin da zuciyata ta karai, ka bishe ni zuwa dutsen da ya fi ni tsayi, gama kai ne mafakata. hasumiya mai ƙarfi gāba da maƙiyi, ina marmari in zauna a tentinka har abada, in sami mafaka a cikin inuwar fikafikanka, Sela Gama ka ji alkawarina, ya Allah, ka ba ni gādo na waɗanda suke tsoron sunanka, ka ƙara kwanakin ran sarki, shekaruna su kasance a zamanai masu yawa; bari yă yi mulki a gaban Allah har abada; ka sa ƙaunarka da amincinka su tsare shi, sa'an nan zan riƙa rera yabo ga sunanka in kuma cika alkawarina kowace rana.